الرحمن dama wannan shine mutumin da a dalilin sa kike nuna wulakan shi kike wulakanta ne ya ina ganin ki da kima ki ƴar babban gida za ki bani kunya a cewa saboda wani dan wasan hausa za ki bani sace zuciyarki dakta ka ci sani in dai akan wannan bawan allah ne to zan maka rashin mutuncin da ban taɓa maka shi ba a baya hannun ki yarinya ce, ba ki sani duniya take ciki ba. Duk yadda za ki ji, sai dai ki ji, amma sai an faɗa miki gaskiya. Wannan mutumin da ban jin ko diploma ne, amma ki kalli ni yi karatu na yi digirin farko na yi masters na yi karatu kamar yadda ke kika yi ƙwarya ta bi ƙwarya idan ta bi akwashi za ta fashe ban yi ma magana ba amma saboda kalamin da kai sai na ga ya kamata in tanka maka ka sani sana'ar da nake yi tana sa jama'a miliyoyi miliyoyi bila adadin farin ciki ta sa su nutsuwa ta sa su shauƙi kuma sannan daga ciki har mutane su fahimci wasu abubuwa kuma mu nuna musu wasu abubuwa na daidai da kuma na rashin daidai saboda haka kasancewa fina-finan na suna da muhimmanci ni a cikin fina-finan naku ni a ciki rawa ce fa da waka sai ta tambayi yara da kuke ka saurara ni ɗan sanata ne ni ci a yanzu muna da kuɗi ga ilimi idan ka cika ni da surutu ko ka ce ka bata mu wallahi zan sa batar da kai ai ko ma da na sa an batar da kai da daga yau wallahi da baka ƙara ganin hasken rana ba hanan ban da shi kai dan sanata ne naji ka yi diploma ka yi menene din naji amma ka kasa sace zuciyar hanan ni dan wasan hausa dan wasan kwaikwayo da kaci ni na sace zuciyarta to kai na amfanin wani kuma sanata ma da kake magana mu ne nan muke tallata ku in kun gama haka za ku zaga ba wanda ya san ku ai kuɗi ake ba ku eh, kuɗi ake ba ku saboda Allah kuke kamar da ni da mai gida na tara ya baka tunanin ɗauki bulo da siminti ina hawa sama dole sai na samu ma'aikaci amma yanzu in ba mu tallata ba din da haka dai za a zauna ne a nan ƙauye a unguwa a'a kafin yan wasan Hausa ai akwai abubuwa da yawa ake muna hawa kan duro um dalin honey wannan mutum na gaji da ganin fuskar shi don allah koran min shi kana iya fita hmm. hmm. mashayi ne kala abin da yake hmm.